Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels. Inda muke karanto muku littafin mai suna ni da ke. Na marubuciya Amna El Yakub wanda ni maman Halim nake karanto muku. Kar da a manta danna mana subscribe tare da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Abba da Malam suna tsaye a kofar gida suna ganin yadda ayyukan gini suke gudana. Salisu ya fito daga gida zai wuce kasuwa kawai sai ganin wata babban mota suka yi ta tsaya a gaban gida. Gaba ɗaya su ukun mamaki ya kama su waye ya zo kuma ko kuma baki suka yi. Ba su gama wannan tunanin ba wani rabu ya buɗe mota ya fito shi shi ma Anwar ya fito fuska duk ta kumbura saboda duka. Gaban Honorable ne ya fada ganin mutanen da ya ciwo mutunci kwanaki. Yau gashi ya zo neman yafiya wajen su. Su ma mamaki ne ya ƙara kama su. Me ya kaya mai unguwa Sale Dogo gidansu? Ummi ta kalli Nawal ta ce amma Nawal sai naga kamar kin sake wa yaron nan da yawa. Bai cancanci a ce lokaci ɗaya kin yafe mishi ba. Mutumin da ya nemi lalata miki idanu? Narushi ta mai kama da yaƙi ta ce Ummi menene rayuwar ma gaba ɗayanta? Yau idan mu ne gobe ba mu ba ne. Mummy ta ce wannan haka ne, amma sanyin halinki ya yi yawa Nawal. Su kuma maza ba a yi musu haka. Idan ya miki abu yau ya ga kin yi shiru, gobe ma ya ga kin yi shiru, to ji ba abin da ya fi haka zai yi miki. Duk da ni na haifi wa fanawar ba na baki shawarar ki yi mishi wannan haƙurin. Haƙuri idan ya yi yawa akwai cutarwa a ciki. Irin haka ana yi wa mutum abu yana shanyewa, wata rana ba zai iya shanyewa ba sai dai ya faɗi. daga nan kuma a ce mutum yana da wani ciwon kamar hawan jini ta ce haka ne ummi insha Allah zan gyara a'a nawal na san ba dai ba dai na za ki yi ba tashi ki je ki kai mijinki abinci ta ce to ta da yin kicin honorable mai unguwa ya kalli ɗansa shi ma anwar ɗin ya kalle shi nan take kowa ya gane laifin da ya aikata shi honorable yana ganin su ya gane cewa su ne mutanen da suka je wajen sa ya yi musu korar kare shi kuwa anwar tunanin irin cin mutuncin shi kuwa anwar tunanin irin cin mutuncin da ya yi wa nawale idan wata yarinyar ce fa ba za ta yarda ba sai ta rama kawai daga mari ya kullace taronsa sai ya mata abubuwa kamar wanda ta mai abu dubu kuma kamar da namiji dan uwansa yake yi ya kamata a ce ya haƙura tintini ya fesa mata shelters ya bige ta da niyya ya take mata waya sannan yanzu haka kawai ba ta ta yi mishi magana ba ya tsokane ta da niyya kuma ko ba ta ce mishi ba lallai idan bai nemi yafiyar iyayenta da ita kanta ba hakika Allah ba zai bar shi ba wani rabul mai unguwa ya ce ina tunanin wannan shine gidan mu ƙarasa Suna ƙara sawa, abba ya ɓata fuska. Salisu kuwa fuska ya ya kawar gefe kamar bai gansu ba. Malam ne kawai ya murmushi ya ce warkanku da zuwa. Cikin kuskuren cikin burbushin kunya wani rabin ya ce yau wasanni baba. Nan ne gidan da Muhammadu ya aiko mu ko? Watan ina nufin MK. Malam ya ce i eh, nan ne ya nuna mu shaba tare da cewa gashi ma tsaye me yake tafa da ku. Cikin sauri Anwar ya ce neman yafiya. Abu bai saki fuskarsa ba ya ce ku je mun yafi. Malam ya ce a'a haba Muhammadu bakonka annabinka in ji Bahaushe. Ya kalli Salisu ya ce shiga gida ka ɗauko musu abin zama. Salisu bai ce kuma bai juya shiga gida sai gashi ya dawo da babbar tabarma. A nan kofar gidan suka shimfida musu kowa ya zauna. Mai unguwa ya gaida malam da kansa sannan ya gaida Abba. Bayan sun gaisa ya kalli Anwar da ce ba sa haƙuri. Cikin ladabi da kuma tsantsar dama ya ce, "Don Allah wa ku ya haƙuri, na zo har gida ina so ku yafe min akan abin da na yi wa Nawal. Hakika na san cewa na cutar da ita amma na ba ta haƙuri, kuma ta ce ta yafe min, sannan kuma yana ƙara ba ku haƙuri bisa abubuwan da suka faru." Sai a lokacin Abba ya saki ransa, babu komai tun da ita ma da kai wa laifin ta ce ta yafe ai shi kenan. Mai unguwa ya kalli Malam ya ce, "Babu don Allah ne ma yana ƙara ba ku haƙuri." bisa abin da na aikata muku lokacin da kuka je gidana. Na fi so shi yaron da ya aikata laifin ya fara neman yafiyarku, sannan ni, domin kun san cewa lalle ya san ya yi laifi kuma ya zo ya ba ku haƙuri. Na Allah na roƙe ku nima ku yafe min. Ban san cewa yarinyar da Anwar ya aikata wa wannan abu matar Ubangidana ba ce, da ko hanyar da ta bi ma Anwar bai isa ya bi ba. Amma mun je har can Abuja su ma sun tabbatar mana komai ya wuce, sannan daga can ko gida ba mu je ba muka yi nan. Malam ya ce babu komai ai dama kowa ko ya zuba mata shelters ko bai zuba mata ba. Dole Allah ya rubuta za ta makance na ɗan wani lokaci ta wata sillar daban, na haka mu ma mun yafe muku. Allah ya shirye shi ya kiyaye gaba. Mai unguwa ya sake dogar da kansa kamar ba wani rabul mai cikakkiyar izza ba. ya ƙara yi musu godiya sannan suka tayi za su tafi ya duba abu ya ce insha Allahu sakona yana nan zuwa gare ku idan kun yi waya da su mutanen Abuja a ce ina gaishe su Abba ya ce a'a ba ma buƙatar komai ku je kawai suna tafiya Malam ya ce wannan shi ake kira gaba da gabanta ta da yadda muka ji har gidansa ya wulakanta mu Yadda ko sauraron mu a lokacin bai yi ba yanzu kuwa ya zo yana mana ƙaramar murya Salisu ya ce ji Kajo har da cewa idan an yi waya da mutanen Abujan a gaishe su, so yake ya ce fa idan an yi waya da yanki a gaishe shi dan ya san sun zo har gida sun ba da hakuri Abba ya ce i mana, siyasar yake so ya ƙara nuna mana a nan. Malam ya ce yanzu ai gashi nan dole ta sa ya zo don na san ba da san ransa ya zo ba dan bai san darajar mutane ba ko ko ma me suka yi masa a abujan ba zai dame ni ba ko banza an ƙara koyawa ɗansa tarbiyya da kuma sanin haƙƙin ɗan adam haka suka yi ta mamakin wannan al'amari wato kuɗi da iko sun yi a rayuwa idan kana da su baka da damuwa ta wani fannin in ba kuɗi da iko ba wa ya isa wani rabul mai unguwa sale dogo ya zo har ƙarƙashin talakawansa da sunan neman yafiya Abincin ta tsaya haɗawa yadda ya kamata sai farin ciki take. Wannan ne karo na farko da za ta zuwa MK abinci ya ci da sunan suna son juna. Ɗauka ta yi ta nufi ɓangarensa da abincin. Tun kafin ta ƙarasa take jiyo tashin surutun suna zancen bol. A hankali ta tura kofar falon ta shiga. Duk suka jiyo suka kalli ƙofar. Yana ganin ta ya haɗe rai kamar yadda suke a da can. Mamaki ya kama ta amma sai ta share ta musu sallama. tare da ajiye abincin cikin murmushi ta ce to ga abinci ta fara kokarin zuba musu Na ya ce gaskiya ne kin kyauta yau za mu ci abincin amarya dama tun da aka yi bikin ayyuka ba su bar mu mun zo ba shi da MK yana zaune bai da ita ofan ba sai wani ƙara haɗe rai yake murmushi ta sake yi ta fara zuba abincin a plate tsintar muryarsa ta yi ya ce bar shi je ki kawai cikin mamaki ta kalle shi jikinta ya sanyi ta ce ka ce kana son abinci Cewa ne Sabira ta kawo abincin, ki tashi ki je kawai. Ta sake kallon Ta sake kallon sa babu damar tambaya saboda yana magana sai ɓata rai yake yi. Tashi ta yi tsam ta fita. Ba tare da ta ƙara cewa komai ba, tana fita Yarima ya dube shi ya ce menene abun ɓacin rai don za ta zuba mana abinci. Shin kunu ai ya ƙare MK tunda ta riga ta ga komai. Please nas don Allah ka kyale ni. Yasir ya ce faɗin masoya daɗin kallo gare shi. Ina ma tana nan na fara bidiyo. MK ya kalli shi ya ce da Allah malam za ka zuba mana abincin ka zo ka zuba mana. A'a ni kan mun ci abinci a wajen ummi tun kafin ku zo na koshi. Shi ma Nas ya ce zan fi buƙatar green tea ni ma akan abincin gaskiya. Ya ce shi kenan. Ya ɗauki wayarsa maimakon ya kira na sai ya kira ummi. Ya ce ta ba Sabira green tea ta kawo wa Yarima. A daidai lokacin Nawal ta shigo falo ranta duk a jagule. Ummi ta kalle ta ce yawwa Nawal ki haɗa girin tiki kai wa Yarima Nasir. Tana faɗa mata juya ta shige ɗakinta. Dama fitowa ta ta faɗa Sabira sakon kuma sai ga Nawal ɗin ta dawo. Ita ma bata je haɗa shayin ba ta wuce ɗakinta. Tana zuwa ta zauna a gefen gado tare da tagumi hannu bibbiyu. Najma ta dube ta ce birbi menene kuma? Ta ce babu komai. Nas ta ce, kuma kika yi tagumi? Cire tagumin ta ce, na kai mishi abinci shine ya koro ni. Ransa duk a ɓaci, ni ban san me yi mishi ba. Najima ta ce, ko dai kishin ne ya tashi, tunda yana tare da abokansa kika je, ko kuma dan Anwar ya zo ya ganki shine yake jin haushi. Na Najima abokansa ne fa ta zai sa haka a ransa, in dai bai amince da su ba, ai ina ganin ba zai gayyace su zuwa gidan nan ba. Sannan shi kuma Anwar ai ba so na yake ba, saboda me zai yi kishi da da shi daidai da dai Nuhu ne ba zan karyata ba dan ya yi kishi Najima ta ce to ai sai ki je ki ba shi hakuri ni wallahi tsoron sa nake Najima Dariya suka sa gaba ɗayan su Nas ta ce tsoron me mijinki ne fa to idan na ba shi hakurin zai hakura Nas ta ce me zai hana ta ce to Nas ta yaya zan ba bashi hakurin Najima da Nas har haɗa baki suke wajen cewa sai mun faɗa miki ta ce to an yi Allah da ya ɓata ran duk ya mun kwarjini yanzu ma sun ce a kai musu girin ti wallahi ba zan kai ba sai dai na ji mata ji na ji mata ce a'a wallahi babu inda zani kin san halin wannan yasir din ni kuma idan ya mun ba zan yi shiru ba na wani kalli na ta ce dan Allah nas please nas ta ce to tashi mu je kitchen din mu haɗa musu kitchen din suka je suka haɗa shayin yayi daɗi sosai Nasirin ta ɗauka ta tafi da sallama bakin da ta shiga falon ita ba a tare suka amsa mata gaba ɗayansu ta ce ga ti nan in ji ummi yarima ya kalle ta ya fara magana a ransa wannan duk yadda aka yi yar jin kai ce ki ce mana ga ti bai isa ba sai kin danganta abin da wadda ta yi koki wato ba ke kika sa kanki ba kenan ya tsina fuska ya ce ita ummin ce ta baki ta ce ki kawo kafin ta bashi amsa yasir ya ce nasirin shine mai shan ti ɗin haɗa masa ki tafi kin ji Tiɗin ta zuba a kwaf sannan ta ɗauki shiga za ta sa. Ya saurin katse ta da cewa waye ya ce miki haka ake haɗa ti. Sai kin fara zuba sugan tukunna za ki zuba ruwan zafin. MK da bai yi musu magana ba tun da ta zo ya buɗe baki da nufin yi wa Nasir magana ya ce Nas. A tare suka amsa. Ita ta ce na'am shi ma Nasir ya ce na'am. MK ya ce no Nasirin ba da ke nake ba. Yi tafiyar ki ki ki huta. Tana fita ya ce Nas ka ga nan fa ba masarautar ku bace ka ce wannan yarinyar ta yi shiru sai kai ta wani bata umarni sai ka ce ka samu bayi ko dama masu mulkin nan ba ku da daɗin sha'ani nasir ya ce har na kai ka nasir ya ce har na kai ka iko shikenan dan matarka ta bata ma rai sai ka wuce a kai na? daga nan ya zaci din ya fara sha yasir ya mike ya ce ni kam na yi waje zan je na dan gagari MK ya ce ka ce je za ka je ka ɗauki waccan yarinya ta kuke raba abin faɗa ku je ku ga gari ko? Yasir ya ce shi kenan daga cewa zan fita shi kenan sai in ɗauki wata yarinya. Nasir ya ce kai fa Yasir ba baka gane shi ba ne matarsa ce take damunsa. Da ka yi tafiyar ka ka share shi kawai ni ma gidan zan wuce daga nan. Yasir ya ce shi kenan daga nan ya fice abin shi. Nasirin na komawa ɗaki ta ce wallahi na ji ba gara da baki je ba. Wani yarima na gani ya hakimce sai yauƙi yake, shi Ala dole ya iya haɗa shayi, wallahi ba shi da mutunci. Sannan ta kalli Nawal ta ce ke kuma ki je ki ba wa ki haƙuri, Dan yana can fuska a ɗaure wallahi, abincin ma ban ga alamun ya ci ba. Najma ta ce ai shi yasa na ki zuwa wallahi. Tashi na ta ta ce ni yanzu zan ni yanzu ya zan mishi. Nasirin ta ce ki mishi komai ma please idan kin fita ki ja mana ƙofar. Hararar da ta yi sannan ta fice daga ɗakin. Harabar gidan ta fito a nan ta haɗu da Yasir zai fita. Ta ce ko na turo su na ji masaraka ka unguwar. Ya ce a'a rabu da su su huta. Ta ce a'a wallahi bari na kira su sai ku tafi. Suna zaune babu abin da suke yi fa. Ta man ya yi mata ya ce kuma ai zan kuma ai zan gajiyar da ke. Ga wayata nan saka min lambar ta kawai. Sai na kira ta kinga ga ke ma kin huta. zuciya ɗaya ta karɓi wayar ta saka masa namba sannan ta yi gaba turawa ta ta shiga falon a lokacin shi ma yarima zai tafi ta yi mishi sallama sannan ta nemi waje ta zauna sai da mk ya rako shi har bakin kofar falon suna tattaunawa akan wasu takardu sannan ya juyo falon sarai ya ganta a zaune amma sai ya fuska zai wuce ɗaki ya ɗan basar yana jira ta yi mishi magana amma nawal ta yi shiru don haka kawai sai ya kyale ta ya wucewarsa cikin ɗakin shi tana ganin shigarsa ita ma ta mara mishi baya zuwa ɗakin ba komai ta tuno ba sai ranar da ya ce ba za ta kwana masa a ɗaki ba take kiran ya sultan tana kuka ganinsa ta ya kwance a gadon ta karasa ta zauna a kusa da shi ta ce mai babban suna don allah ka yi hakuri idan na ɓata maka rai kaji Juya mata yi ba tare da ya ce komai ba. Ta sake cewa hafa babban ummi. ka ce baka ka yi hakuri, ka ji nawa. Nan ma ya mata shiru ta kalle shi ta rasa ya za ta yi Ga kunyarsa da take ji yanzu kuma bayan wannan me yake so don Allah. Ta ƙara shi ta ta karkare tana ba shi hakuri amma ya kyale ta. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Maman Hanif nake cewa a yi saurare lafiya.